ya ɗaukaka musulunci da musulmai allah ya rusa kafirci da kafirai allah maɗaukakin sarki ya biya mana buƙatunmu duniya da lahira addu'a ta musamman ga 'yan uwanmu musulmi waɗanda suka faɗi a haɗarin jirgin saman da aka yi makon nan da ya gabata allah ya gafarta musu allah ya ji kansu allah ya tsare ƙasanmu najeriya daga fuskantar irin wannan musiba a nan gaba ya allah maɗaukakin sarki ka amfana abin da suka bari a baya Allah maɗaukakin sarki zaunar da mu lafiya a ƙasar nan tamu. Allahumma inna na tawassalu ilaika bi asma'ikal al-husna wa sifatika al-ula wa bismika al-azam ya hayyu ya qayyum. Allahumma stajib du'a'ana. Allahumma stajib du'a'ana. Allahumma stajib du'a'ana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم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 sai dai mun manta ɗazu ba mu faɗi cewa yau an shiga daren sha biyar ga watan shawwal hijira na da shekara 1427 daidai da 4 ga watan novemba a shi an shiga ainihin daren lahadi insha Allah ta'ala abin da ya rage mana a yanzu a saurara na so zan yi gini akan wa'azin can da ne a ɗazu a saurara a saurara da kyau dukkanin mace ko namiji wani lokaci zai zo mishi na tsufa a rayuwa ko zai zo mata na tsufa wato lokacin bukata 'ya'ya a daidai wannan lokacin mutum yana bukatar 'ya'yan da ya haife su ya rene su ko 'ya'yan da ya rike su ya rene su yana buƙatar su taimaka mishi a sa'ad da ya tsufa haka ne ko ba haka ba haka abin yake a sa'ad da mutum ya rasu yana buƙatar 'ya'yan da ya haifa ya rene su su mishi addu'a su mishi sadaka su mishi waƙafi haka abin yake to amma ko kun san cewa ba kowane ɗa ne yake bin iyaye ba sai ɗa na gari ko kun san cewa ba kowane ɗa ba ne yake wa iyaye addu'a sai ɗa na gari saboda haka ne a cikin hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza mata al-insanu qata anhu amaluhu illa min salasati ashiya idan dan adam ya rasu wato idan mutum ya rasu duk wani aikin alheri na lada da mutum ya saba yi to za a tsaye da ladan shi amma akwai hanyoyi guda uku waɗanda lada ke zuwar wa mutum ko bayan ya rasu hanyar farko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce waladin salihin ya lahu ɗa na gari wanda ke wa iyaye addu'a hanya ta biyu ya ce au ilmin yuntafa bihi ko kuma ilimi wanda ake amfanuwa da shi hanya ta uku annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallama au sadaqatin jariyatin ko kuma sadaka mai gudana yana daga cikin tarbiyya da za ta mai da ɗa na gari da tarbiyyar da za ta mai da ɗa ta gari shine a rinƙai ane musu nasiha a rinƙai ane musu faɗa a ringa gyara musu kurakuran da suka yi don haka muka ga annabi sallallahu alaihi wasallama idan ainihin sahabban shi ko 'ya'yan shi suka yi kuskure gyara musu yake yi wani sahabi mai suna jabir ibn abdullah allah ya ƙara mishi yarda imamu muslim ya ruwaito hadisin shi ya ce wata rana yana yaro karami sai ya shiga ɗaka wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ba tare da ya yi sallama ba annabi bai zage shi ba bai kore shi ba bai gwasale shi ba bai kushe shi ba sai ya ce mishi koma ka ce assalamu alaikum idan ka faɗi na amsa sai kuma ka nemi izini ka ce in shigo idan na baka ansa da cewa eh to sa'an nan sai ka shigo yanzu kun ga wannan yana nuna idan kina da ɗa ko kina da ya haƙƙinki ne ki koya musu cewa in za a shiga ɗaka ba gafara dai ake cewa ba ba a huwanku dai ba ba sallama dai ba a'a cewa ake assalamu alaikum idan ya faɗi assalamu alaikum ko ta faɗi assalamu alaikum din nan a ki na uwa ke kuma sai ki ce wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu sai ki amsa sannan shi ɗan da yake tarbiya ake koya mai sai a koya mishi isti'izani kuma neman izini shine in shigo idan ya ce eh aka ba shi ansa sannan sai ya shigo waɗannan 'ya'yan in aka bi aka yi tarbiyyarsu su ne gobe za ki tsufa su tsaya su kula da haƙƙinki amma wallahi bari ku ji idan ba ku yi tarbiya 'ya'ya sun zama salihai sun zama nagari ba na farko ba za su yi ladabi ba ba za su yi biyayya ba ba za su yi zaman gidan aure ba ba za su bakki kin tsufa ki zauna lafiya ba maganar su taimake ki ba za su taimake ki ba maganar in kin rasu su yi miki addu'a ba za su yi ba don haka kowa yana cin girbin da ya yi ne wahalar da kika yi kika haihu sai kin sake wahala kin yi tarbiyya wannan tarbiyya mun ji cewa ko da za ta kai ga ki rinka bin yarki gidan miji ne kina kwabatta kine mata nasiha kine mata gyaran kurakurai kar ku gaji akan haka ɗana gari kenan ɗa gari kuma daga cikin hanyoyin samun shi shine idan kai namiji ne za ka yi aure to ka fara zama nagari tukuna sannan ka nemi gida nagari a gidan nagari kuma ka ɗauko 'ya ta gari sai ka aure ta wannan ya hukunta kenan duk sa'ad da za ka yi aure sai ka tsaya ka bincike kanka shin kai nagari ne ko gagararre ne gidan da za ka yi aure sai ka bincika gida ne nagari ko gagararren gida ne sa'annan yar da za ka aura yaya halin zaman rayuwar uwarta da ubanta suke ya uwarta ke zama da kishiyoyi na'am duk sai an bincika waɗannan abubuwa yaya halin ubanta yake ya halin uwarta yake ya zamantakewa ke tsakaninsu yaya uwarta take da kishiyoyinta wannan yana da alaƙa da halin irin matar da za ka aura don in ka je ka auri 'yar da ubanta ya zama masifaffe ne akwai yiwuwar ta ɗauki wannan hali ko uwarta ta zama sifaffiya ce ko uwarta ta zama bata da ladabi ga miji ko uwarta ta zama uwa ce mai bin bokaye da asirce asirce akwai yiwuwar yar ta ɗauko wannan hali ko kuma uwar ta tsindima wannan ya a cikin wannan hali don haka sai ka tsaya kayi wannan bincike ke ma kuma in za ki ɗauki yakki ki bayar ko kai ma in za ka ɗau ka bayar ko ke ma in wani ya zo yana son ki a matsayin ki na budurwa ko bazawara sai kin binciki yaya tashi rayuwar take yaya nashi iyayen ke rayuwa sa'annan yaya yana da abin yi ko ku zauna gari banza ne duk sai kin binciki wannan idan yana da mata yaya yake zama tare da matar idan yana da mata yaya yake zama tare da matan yana adalci ko kuwa ba kawai mutum daga ya zo miki da katuwan mota shikenan sai a ce a ah, wance kin yi ta Allah ya sa mu a danshinki ba haka ake ba sai an bincike hali shi yasa ake yin wani irin aure yanzu ba inda yake tafiya jama'a kai kuma ba daga kaga ya ta fito daga gida babba ba to shikenan sai ka ce mai nagarta ce sai ka yi bincike akan waɗannan abubuwa a ƙarƙashin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu idan mutum ya zo yana neman yar ku aure ku dubi yana da kula da addini yana da halaye na gari yana da mutunci yana da abin yi annabi ya ce ku ɗauki ya ku bashi idan ku kuka ɗaukan ya ku bai wa mutum mai mutunci mai son addini annabi ya ce za ku haddasar da fitina a bayan ƙasa wannan hadisi ne ingantacce al'imamu turmi zai ruwaito shi don haka dole a kiyaye wannan babu shakka yana daga cikin kurakuran da ake a yanzu a yanzu kawai an koma ne kadai ana auren mace saboda kyanta ko saboda mukaminta ko saboda darajar da gidan da ta fito a yanzu an koma ne ana auren namiji saboda yana da kuɗi ko saboda yana da mukami ko saboda gidan da ya fito ba a kula da waɗannan dole a kula da waɗannan abubuwan waɗannan duk ina bayani ne dangane da ya ake samun ɗa nagari annabi ya nuna cewa ɗa nagari shine yake wa iyaye addu'a ai mun ga haka iri-iri domin yanzu waɗannan 'ya'ya da suke yawo suna sara suka waɗannan 'ya'ya da suke 'yan daba yaro zai ɗaga barandami ya datsa uwashi shi ko ya datsa uban shi anya in ta mutu zai mata addu'a ba zai mata addu'a ba anya uban shi ya mutu zai mai addu'a ba zai mishi addu'a ba yaron da yake cewa Allah ya karbabbar giwa a cinama wai Allah ya kashe uban shi sai sauri su ci gado anya wannan dan zai yi wa uban shi sadaka ko zai uban shi addu'a ba zai ba to ku kiyaye jama'a mutumin duk da ya haifi ɗa ɗan nan baya mishi addu'a babu shakka da ɗan da uban sun tamfatsa asara ina ma'ana haka shi dai uba ya yi asara don duk sa'ad da aka ce kana kabari babu wanda yake tuna da kai kamar ɗanka ba mai tuna da kai kamar yarka saboda haka babu wanda kake sa rai zai maka sadaka ko addu'a irin 'ya'yanka in aka ce suna can hotel suna gantali suna can sun tafi iskanci ba sai maka addu'a kaga kai kayi asara kenan kuma ku sani da cewa akwai mutumin da zai tafi kabari gadan gadan ya cancanta ya shiga wuta amma addu'a da ake mishi a nan ita ce za ta sa mishi ta toshe musu wasu abubuwa sai samu ya cika ya shiga aljanna ashe addu'a tana da matukar girma ga mamaci mamacin nan naki ko ya kai shekara ɗari da rasuwa karki taɓa tunanin ya wadata yana na yana buƙatar addu'arki addu'a kuma mafi karanci ita ce ka buɗe baki ka ce Allah ka ji kan uwata Allah ka ji kan ubana Allah ka ji kan mahaifina Allah ka ji kan mahaifana Allah ka ji kan mahaif haka mafi karancin abin da za ka yi kenan to ina a ce ka zauna ka karanta alkur'ani sai ka roƙi Allah ya Allah saboda girman alkur'ani Allah ka saka mahaifana a aljanna Allah ka saka mahaifan ka yi irin waɗannan addu'i ana buƙatar wannan sannan sadaka ba a rena sadaka ina ma za ku yi dabara a ce kullum ki ware kwano guda ki ce wannan kwano guda da za a rinka bayarwa tuwo da miya ko shinkafa da miya ko gurasa da miya kullum a cikin abincin gida za a ɗauka a bayar wannan sadaka ce zuwa ga iyayenki ko iyayen mai gidanki ko iyayenku gaba ɗaya in sun rasu wallahi wannan kwano ɗaya na abinci da kuke ga bai kai ya kawo ba idan ya je kabari zai je musu da girma ne ya fi buhu guda to ina ma za a yi wannan dabara kin ga sadaka ce za a rinka bayarwa kaga sadaka ce za a rinka bayarwa kai baka san ma ka ne ba shi ma mai gidan bai sanya ne ba kuma sadaka tana gudana domin tuwo da miya kawai da daddare ko da safe ko da rana a cewa almajiri kullum rana ta yi ka zo ka karba abinci a nan wannan abinci sadaka ne zuwa ga iyayenmu da suka gabata wannan daidai ne sannan waƙafi ki je ki gina masallaci ko makaranta ko ki ɗauki alkur'ani ki sadaka ko ki je ki gina rijiya ko famfo ko rijiyar burtsatse ki ce wannan kin yi sadaka ne zuwa ga mahaifiyarki ko mahaifanki wannan abu ne na alheri babu wanda yake yin haka sai ɗa na gari kuma ɗa na gari babu yadda ake yaro ya zama ɗa na gari sai kin yi tarbiyyar shi in kika bar ɗanki tsakanin talbijin da kasusuwan dirama da littafin dirama wallahi kin mutu ba zai miki addu'a ba domin babu ɗan da zai zauna yana waɗannan kalle-kalle da karance-karance na banza da wofi kuma iyayen shi su mutu ya musu addu'a babu shakka shirman banza da wofi zai rinka yi saboda haka ku kiyaye wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu gaba ta biyu ta wannan hadisi annabi ya ce ko kuma ilimi wanda mutum ya bari ake amfana da shi ki zauna ki koyi ilimi na addini ko na rayuwa a matsayinki na musulma a matsayinka na musulmi a matsayinki na mumina a matsayinka na mumini ka zauna ka rubuta wannan ilimi a dinka cin moriyar wannan ilimi na addini ko na rayuwa sai mutum ya samu lada ko da ya mutu yana kabari don haka wanda yake karanta alkur'ani yake rubuta shi ko yake sharhin shi yake tafsiri ko yake sharhin hadisi ko yake sharhin fi'ihu ko larabci ko wanda ya karanta economics ko wanda ya karanta Eh, abin nan geography ko mas ko menene ana amfana da shi a addinance ko a rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce au ilmin yuntafa'u bihi ko ilimi wanda ake amfana da shi ladan shi zai je kabari na uku ya ce au sadakatin jariya ko sadaka mai gudana sadaka iri biyu ce akwai sadaka mai gudana akwai sadaka mara gudana da inda kika ɗauki tuwo kika ba mutum ya ce yanzu sai a rubuta miki ladan sadakar tuwo iyakar sadakar ladan ta kenan amma in kika gina masallaci kullum aka yi sallah sai an rubuta miki ladan gwargwadon masallatan da suka yi sallar kin ga wannan sadaka ce da za ta rinka gudana in kika gina rijiya kullum aka ɗibi ruwa aka yi amfani da shi sai Allah ya rubuta miki gwargwadon ruwan da aka ɗiba lada